الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يورانا لهدي 28 ko da tara kenan ga watan safar 1444 hijiriya kuma yau muna 25 ga watan satumba watan tara ailul shekara ta 2000 da 22 miladiya a wannan masallaci nama mai albarka na filin do da ke unguwar gwale a birnin kanan najeriya yau insha Allah za mu shiga darasi na biyu a cikin kitabu talaq daga littafin bulughul maram min adillatil ahkam hadisi mai lamba ta dubu da saba'in da shida wanda muke gabatarwa a wannan masallaci a rana irin ta yau a tsawon awa ɗaya insha Allah fara karfe bakwai ابن حاجب أحمد بن عبد أبو الفضل العسكري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تقهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسع فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت عليه تطليقة وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر أولك أبلاه أن عمر الله يقارئ داء قريش دمهي كنسا annahu tallaqa imra'atahu cewa wata rana ya saki matarsa wa hiya ha'ibun fi 'ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin matar tana jini na al'ada wannan ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik sai sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da hukuncin mutum ya saki matarsa tana jini umar ɗansa abdullahi ya saki matarsa tana jini uban ya sani sai tambayi manzan Allah sama game da mutum ya saki matarsa tana jini ya abin yake faƙala sai manzan Allah sama ce murhu falyuraji'ha ka ce masa ya dawo da ita sun baliyun sannan ta zauna a wajensa a matsayin ta yi komi hatta ta tsohura har sai ta yi tsarki daga wannan al'adar da take yi sun mata hida sun mata tsohura kunga yanzu an sake ta tana jini an ce a da ita ko sai ta gama jinin in ta gama jinin ba za a sake ta ba har sai lokacin wani jinin ya sake yi ta yi jini ta kuma yi tsarki tsarki nawa kenan biyu jini biyu a jinin farko aka sake ta to yanzu sun ba ta tsora in ta ga tsarkinta na biyu bayan wanda za ta yi nan gaba ta yi al'ada ta ƙara tsarki sun ma in shaha amsaka to ba'adu to daga nan in ya ga dama ya ci gaba da riƙe ta wa in sha tsallaka ƙabala an yi masa in kuma yana so dole sai ya rabu da ita to sai ya sake ta amma kafin ya kusance ta فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها tsarkin da ba a kusance ta ba shine littafin da Allah ya umarci muminai su saki mata a irin wannan yanayin mana yanayin da littafi ba zai rikice mata ba faƙallikuhunna hinna sanda za su iya lissafin su cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kakku haɗa musu lissafi ka sake ta tana jini to ta rasa gane to wannan jinin da aka sake ta tana shi tana yi za ta lissafa da shi ne ko ba za ta lissafa da shi ba a kuma kakkaje yanzu ka sake ta ba ta jini kuma wani abu ya shiga tsakaninku ba lallai ta gane ta da ciki ba sai ta yi jini to har sai lokacin ya zo kuma lissafi ya rikice mata a dole ka sake ta a sakin da a lokacin da ba jini take ba kuma rabanka da ita tun kafin ta yi wancan jinin muttafaqun alayhi wannan hadisin bukhari da muslim ya suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslim wannan hadisin dai an rawaito shi a wata fuskar ta imamu muslim ba ta bukhari ba cewa manzon Allah ya wa da Umar murhu fal yuraji'ha shi ne masa ya dawo da ita ثم يطلقها طاهرا أو hamilan in dole sai ya yi sakin to ya sake ta a lokacin da take da tsarki ko take da ciki amma ba dai san da take jini ba ya halatta ka sake ta in tana da ciki ko in tana da tsarki ko da ba ta da ciki za mu zo mu ji matsalar da ake ta cece ku ce wani ya ba da fatawa cewa mutum ya saki matarsa da ciki ba ta sako ba kaga wanzu Allah ya ce sun mali tsallika bahiran aw hamilan ko da ciki ko da tsarki wannan ba matsala amma da jini da matsala Wasu fi riwayatin ukhra lil bukhari shi ma bukhari ta wata fuskar ya sake rawaito wannan hadisin shi abdullahi dan umar din da yake ba da labari yace wa qusibat alaihi tatliqa wannan sakin da ya na kuskure amma duk da haka an kirga masa shi a matsayin saki ɗaya da auren igiya uku ne to da ya tafka mata wannan sakin maza Allah ce kai kuskure amma duk da haka saki ya shiga amma dole sai ka da ita ukuba shine ka da ita in ya so kun ga in ya ƙara sakin ta ya zama igiya biyu kenan ko aka tsinke wa fi riwayatin li muslimin amma a wata fuska kuma ta imama muslim قال ابن umar shi da ابن abdullahi الله umar yake cewa amma an taɓallakta hawa hidatan a wasnaini ku kai dai ka sace ta ko saki ɗaya ko saki biyu fa inna rasu salama amala ni an uraji a hasun ma'umtika ha hatta tafi ba haibatan to ni dai da naina da shi kamar yana ba da fatawa ne ce kai dai ko saki ɗaya ko saki biyu ni san da naina waɗin manzan Allah ya sa ya umarce ta hanyar mahaifina da in dawo da ita sannan ta ci gaba da zama a wurina sai ta yi tsarki ta yi jini ɗaya hatta fi da haidatan ukura kaga sai ta warke daga jinin yanzu ta yi tsarki ta kuma yin wani jinin shine haidatan ukura sai ta yi haila ɗaya summa umhilha sannan in ta umhilaha sannan manzo Allah ya ce kar in sake ta tana jinin in dan tsahirta mata ta ta tsora sai ta yi tsarki thumma utalliqaha qabla an amassaha sannan in sake ta kafin in kusance ta bayan ta yi tsarkin wa amma anta kai kuwa matsalar ka kai almajiri na ballaktaha salasan ai kai saki uku ka ɗirka mata a lokaci ɗaya. ni kuwa saki ɗaya ne nawa faqad asaita rabbaka a maraka bihi min talaqi imra'atika kaga kai ka saba wa ubangijinka da cikin abin da ya umarce ka da shi na sakin matarka ubangiji da ya ba ku dama ku yi saki bai ce ku irka sama da saki ɗaya a lokaci ɗaya ba saki ɗaya aka ce kai kuma ka je kamata uku a lokaci ɗaya wasu ruwayatin ukura a wata ruwaya kuma ƙala bin umar abdullahi ɗan umar da kansa yake cewa faraddaha alayya rasulullahi sallallahu alaihi faradda faraddaha alayya walam ha shay'an maza Allah ya dawo min da matata ce in komo walam yarha shay'an <clears throat> maza Allah ma bai ga wannan a matsayin saki ba kun ga wannan riwaya ta Abu Zubair al-Makki ta ci karo da waccan riwaya ta su Ibn Disar da su al kun ga can an kirga masa ita a matsayin saki ko wannan kuma walam walam yarha shay'an maza Allah bai ma ga wata matsala ba ma'ana wannan sakin bai ba an yi kansil ɗinsa to yanzu dole sai mun zo mun kalli kowace waya domin mu ga me hukuncin musulunci ga wanda ya saki matarsa sakin kuskure shin sakin ya yiwu ko bai yiwu ba wa ƙala sai manzan Allah ya ce iza tsohurat a gaya wa Allah abdullahi ɗan umar in ta yi tsarki tsallik aul yumtik ko dai ya sake ta ko kuma ya rike ta wanda hadisin kamar yadda kuka ji ibn hajar ya kawo shi asalinsa a hadisin bukhari da muslim amma bayan nan ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan al-arba'a abu Dawuda da tirmizi da nasa'i da ibn majah wannan hadisin rawahu al-jama'a ashabu kutub as-sita rawaice shi kuma hanyoyin da aka samu hadisin ta hanyoyi ne burjik shi kansa abdullahi dan umar almajiransa sun kai goma sha biyar da suka rawaito hadisin kuma ka kowa zai rawaito ne a yadda abdullahi ɗan umar ya ba shi labari ko a yadda ya fahimci labarin abdullahi ɗan umar istar dai ta shahara to a cikin wayannan kutubus al-kutubus sita da musnad imam ahmad wasu sun rawaito doguwar kisar har da abin da ya hada shi da matar ma wasu kuma sun takaice iya abin da kawai ake bukata na bayanin saki to kaga idan kana so ka yi hukunci dole ka tsaya ka bibiyi lafuzzan gaba ɗaya don ka ga yadda za ka tattara ruwayoyi to kafin mu shiga batun takhrijin hadisin yana da kyau mu sani cewa akwai matsaloli masu mahimmanci da za mu tattauna ƙarƙashin wannan hadisi wa'inda kuma da yawa muna buƙatar su duk wanda Allah ya jarrabe shi da malinta a wannan zamanin ko alƙalanci to waɗannan matsalolin suna cikin matsalolin da suke takura masa domin mutane suna yawan tambaya zai wahala a matsayin ka na mai fatawa ko malami ne da awa ko alƙali a yi sati ɗaya sati biyu ba a zo maka da wata matsala wacce kake buƙatar hukuncinta a ƙarƙashin hasken wannan hadisin to ah, bari mu bibiyi lafuzzan hadisin kamar da muka saba mu fara tabbatar da yadda riwayar take dadi da ba don saɓani da aka samu na lafuzza ba to da ba mu da buƙatar tsawaita numfashi akan ingancin hadisin tunda yana cikin bukhari da muslim amma wannan wafi mu wafi riwayatin din da ake cewa shine yasa yana da kyau a haskawa almajiri da church light ya gani hikima da ta sa ibn hajar yake ta kawo fi mu wafi riwayatin misali imam al-bukhari shi kansa ya rawaito hadisin nan a wurare daban-daban misali ya rawaito shi a cikin kitabu tafsir wajen fassara faɗin Allah fa talliquhunna li'iddatihinna me ake nufi da li'iddatihinna sannan ya rawaito shi a cikin kitabu talaq domin ya kafa hujja da shi akan sakin da ba daidai ba al'imam muslim allah ji ƙansa da rama shi ma ya rawaito shi a cikin sahih ɗinsa ta hanyoyi daban-daban wanda kista ta faru a kansa shine abdullahi ɗan umar to an rawaito shi ta hanyar almajirin sanafi'u wanda kullum yana tare da shi kuma bawanta imamu na maliku ne ya ji a wurin nafi'u wanda malamin maliku ne shi kuma nafi'un yake ba da labarin ubangidansa da abin da ya faru kabilar za mu ga wannan isnadi ne mai kyau daga cikin ma isnadan da suka fi kyau wanda bukari yake su yana ma ce musu wannan wato wani tsani ne na gwal wanda shi ya fi so ya hau irinsa malik an nasi a nibin umar shi kuma kai tsaye yana karɓa daga almajiran malik ne sai zama tsakaninsa da sayan na abu dan umar ɗin mutum uku ne har da malik sannan an rawaito ta hanyar ɗan abdullahi ɗan umar ɗin salim ɗan da abdullahi ɗan umar ya fi so fiye da kowa kamar da imam musulun ya rawaito shi ta hanyar almajirinsa muhammad ibn abdurrahman maula ali ɓalha daga salim daga abdullahi ɗan umar cewa shi salim ya ce babana abdullahi ɗan umar ya saki matarsa tana cikin yin jini sai umar da ya ji labarin sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi sai maza Allah ya ce ce ne masa idawo da ita sannan in ya so ya sake ta tsahiran a hamilan ko da ciki ko kuma dai da tsarki to kaga anan a cikin ruwayar talib akwai maganar hamilan wanda ya nuna halaccin sakin mace in tana da ciki don ya ƙarfafi ayar alƙur'ani wa ulatul ahmali hunna an ya za'ana hunna. masu ciki in aka sake su hunna iddarsu an ya za'ana hamla su hau suna haihuwa shi to ta yaya kuwa za a idda an ba a saki ba na duk da cewa an samu a wasu daga cikin mutum na malikiya amma ba a kan safatawa take ba wasu daga ciki kuma yawanci wanda suke kawowa ma suna kawowa ne ruwa ce Murtala biduni isnad kuma ra'ayi ne wanda yake mai matukar rauni akan cewa wai ba za a saki mace tana da ciki ba akwai ai auren da sakin ne ta kaɗai samun sauƙi kamar da muka tabbatar a karatunmu na wancan kara to amma duk da haka <coughs> wasu malamai <coughs> masana hadisi suka ce maganar sun mai tsallik ɓahiran au hamilan abdurrahman muhammad ibn abdurrahman maula al-talha duk a cikin almajiran salim shi kaɗai ne ya ambaci maganar ko da ciki shi salim ɗan jira Allah ɗan umar ɗin yana da wanda suka rawaito hadisin da yawa ta hanyar sa amma ba su ambaci maganar ciki ba sai dai shi abdurrahman ɗin kuma ai yana da nagartar da in ya rawaito ba za a ƙi karɓa ba sannan imam al-bukhari ya rawaito hadisin ta hanyar sa'idu Dan jubai shi ma almajin abdullahi ɗan umar ne wanda shi a ruwayar sa'idu bin jubair daga abdullahi dan umar shi ne ya ce kuma sai abdullahi dan umar yake gaya mana ya ce kun ga wannan dambarwar an faƙirga min ita a matsayin saki husibat alayya tatliqa an ƙirga min ita a matsayin saki wannan riwaya tana cin sayuwar bukhari kuma wato a cikin kitabu talaq bukhari ya rawaito ta ta hanyar ayyuba sikhtiyani daga sa'id dan jubair daga abdullahi dan umar kaga yanzu almajirai nawa muka lissafa mun faɗi nafi'u maula abdullahi dan umar mun faɗi salim dan abdullahi dan umar mun faɗi sa'id ibn jubair almajirinsa kun ga uku kenan ko har yanzu imamu muslim ya rawaito ta irin riwayar imamu bukhari ta hanyar ayyub daga nafi'u daga abdullahi dan umar in kun lura waccan riwayar malik ne ya rawaito daga nafi'u daga abdullahi dan umar to malik yana da malami ayyu ibn abi tamima as-sikhtiyani mutumin garin bagadaza ko ko mu ce mutumin garin iraki masani mai tsoron Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gayu dan gayunsa ne ma da yanayinsa kaman bashi da irin kaman su gemu dinnan haka da kuma irin su kamar malamai da yawa shi yasa imam malik ba da yazo da yazo haji to labari ya ke cewa ayyub zai yi haji shekararsa arba'in da wani abu yana haji baya fashin haji duk hajji sai ya roki Allah ya da shi baki sai a hajjinsa ta ƙarshe ne ya ji kunya yace duk shekara sai na ce Allah ya da ni kunya nake ji Allah baya kin karɓa ilai sai ya mutu a shekara ta 130 da 130 na da hudu ko ayyuba tikhtiyani to to farkon da maliki ya ji labarinsa ya karada duniya to ana gama hajji an sako daga mina sai ya yi harami aka ce ai ayyub yana nan ya kafa dandazan karantar da hadisin mazalasa aiko malik ya tawo da littafinsa yana zuwa ya ga an kewaye wani mutum ya kalle shi ya kalle sai ga kama wani alhaji ne dai shi dai bai ga alamar malami ba ka zuwa malamin da za ga shi ya fi kama da alhazai yan kasuwa malami ce ka Allah ba zan karɓi hadisin annabi sallama a wajen wanda ban ga alamar malinta a tare da shi so da suna mutunta hadisi girman manzan Allah sama ba a wajen kowa za a karɓi magana sa ba sai wanda ya kama da ai an ce da ice mai kama ake kota bawo ya ce mai kamar zuwa kan aika kai ce Allah na haƙura shi fa ba a shari'a jayo ba ba cika baki ya jayo ba wani abu kawai ganin sa ya ga bai ga alamar kamannin malamai ba sai ya juya ya fasa sai da wata shekarar ta zagayo har yanzu dai malik yana yawan jin ana faɗa a yau ya ce bari ya sake komawa dai ko Allah zai ta da ya zuciyarsa ta fanta yana sake nufo majalisin ya ga an cika a wurin amma yana kallon ayyuba ya ce kai zuciyata ba ta nutsu da mutum nan to hajjin ayyub ta karshe a lokacin malik ya ɗan taho dai ya je tsaya sai ya ga ayyub ya tankwashe kafa a kusa da rijiyar zamzam an cika to shi kuma tsakaninsa da maza suna yawanci mutum biyu ne ko mutum ɗaya tunda shi tabi'i ne gaban su maliku yake dan malik yana yin ruwaya a wajensa daga baya malik ɗin ya yi ruwaya amma abinda isa ya yadda ya ruwaya yana ƙarasowa wajen sai ya zo daidai lokacin da an faɗi sahabin za a faɗi manzan Allah sama ya ce ƙala rasulullah sama yana faɗa haka sai ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya ta kuka har sai da ƙyar kukan ya tsaya ya ƙarasa faɗa hadisin ya ɗauko hadisi na biyu tiryan tiryan yana zuwa kan ƙala rasulullah sama ya sake fashewa da kuka har sai an tausaya masa saboda duk sanda ya faɗi sunan annabi sallallahu alaihi zuciyarsa sai ta karye ta kuka to sai zuci hankalin malik ya tashi ce ashe mutum na yana da imani haka kaunar annabi sama ta kai a zuciyarsa to sai imam malik ya ce ah, to na samu malami sannan ne fa imam malik ya je ya riwaya a wajen sai sa malamin ce wannan ilimi addini ne ku tsaya ku kula a wajen wa za ku karɓi addinin ku ba kowane galmashura da galamaɗi gantalalle ake zuwa a karɓa hadisin annabi sallama ko a karɓa addini a wurinsa sai wanda aka ga alamar akwai kamantawa a tare da shi kakka je ka karɓa addini a wurin wanda ba shi da albarka karatun ya ƙi maka albarka shi yasa za ka ga da can can can saboda malamai sai suka taƙaice kansu a iya karatun kawai amma fa lokacin da mutane suke da hankali in ka takaita iya karatun kai kuma sai a ce to me bukatunka kai kuma sai jama'a kawai malamin yana bukatar cefane sai ya bi ta 'yan kayan miya ba ma wai danka mai ake ba biyo shi ake da su kuma ba wanda yake roƙa gaisuwa ma sai dai ya daga muku hannu kallon kuma baya in ya bi ta 'yan awo masu buhu masu awo kuwa gwagwarar abin da Allah ya haure mu in zakka ta tashi kuma a yi ta aikowa amma yanzu ka kuskura ka zama malami kai ne za a zo karɓar zakka a ka saboda kai ne kake da kuɗi da hali to ayyuba tikhtiyani ya rawaito hadisin har yanzu dai daga nafi'u kamar yadda malik ya rawaito daga nafi'u to ayyub ma ya rawaito daga nafi'u dan abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda a gare shi daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara yadda a gare su baki ɗaya da irin lafazin da muka kawo na farko murhu aha. ثم يطلقها إن شاء أو ليمسكها sannan abdullahi a cikin ruwayar ayyub an nasi an abdullahi bin umar shi ne ayyub ya ce fakana bin umar nasi yake gaya shi abdullahi dan umar tun daga lokacin idan su ila anin rajul yi tsallik imra'atahu wa hiya ha'id duran da aka zo masa da fatawar mutumin da ya saki matarsa tana jini ya ƙulu sai sai amma an taɓallata hawa idatan ausnataini inna rasul salama amarahu an yi raji'aha sun mai yumhilha wannan ruwayar ta ayyub ce an nafi a ibn umar imam muslim ya rawaito hadisin har yanzu dai ta hanyar abu zubair abdullahi ibn tadrus abubakar al wadda siƙa ne amma sai dai yana da ɗan tadlisi rufa-rufa wani lokacin yakan ɗan gyara isnadi da wata hikima da ba za ka gane ba amma ba zai yi ƙarya ba kuma shi kaɗai ya gane matsalar amma kai sai ɗan rufe maka ita ba za ka fahimce ta to amma duk da haka dai halinsa hali ne na za a iya karɓar riwayarsa to amma a nan ya rawaito wata riwaya da ta saɓa wa waɗanda suka fi shi ƙarfi shine shi a wajen a sa abdullahi dan umar ya ce ba a kirga masa wannan ba sai malamai suke ta tunanin anya kuwa ba an samu wani ne daga cikin marwaitan ya gaban kansa ba daga faɗa kuma sai aka ɗauka kamar abdullahi dan umar ne ya fada tun daga wayancan malaman amintattu su sun tafi akan cewa abdullahi dan umar ya ce an kirga masa wannan a matsayin saki ita wannan ruwaya tana cikin sahihu muslim ta hanyar ibnu jurayj shi ibn jurayj abdul aziz ibn abdul malik ibn jurayj Allah ya ji kansa da rahama duk da shi ma mudallis ne a ta hanyar hajjaj ibn muhammad daga ibn jurayj daga abu zubair al-makki shi kuma ya ji abdurrahman maula azza yana tambayar abdullahi dan umar Allah ya kara yadda a gare su game da mutumin da ya saki matarsa tana haila sai abdullahi dan umar ya ce ya dawo da matarsa in ya ga dama ko ya sake ta ko kuma kar ya sake ta to a falam yaraha shay'an amma wannan ƙarin falam yaraha shay'an baya cikin sahihu muslim <coughs> yana cikin sunan abi dawud ta hanyar abdurrazzaq ibn hammam as-sanani yana kuma cikin musnad al-imam ahmad ta hanyar rawq ibn ubada dukkan su an ibn jurayj an abi zubair an abdurrahman بهذا الإسناد عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة تو wannan wannan ƙarin na cewa ba a kirga masa ita a matsayin saki ba ai ga tarin kun ga mun cewa fi riwayatin ko ukhra gashi nan a wannan ta ƙarshe wa fi riwayatin ukhra qala abdullahi ibn umar faraddaha alayya wa lam yaraha shay'an ai na gaya muku ruwaya ce da take cikin sunan abi dawud amma da irin isnadin muslim da kuma musnadin imami ahmad da musannaf na abdurrazzaq ta hanyar ibn jurayj daga abu zubair daga abdurrahman ibn ayman maula azza daga wato ainihin cewa ya ji abdullahi ɗan umar ana masa fatawa akan haka kuma a ƙarshen amsa ya ce wannan sakin wannan rikicin da ya faru ba a ƙirga shi a matsayin saki ba to malamai ce wannan ruwaya ce munkara abinda isa ta zo munkara dalilai biyu ne muhimmai dalili na farko saboda madarin ruwaya inda aka je aka dawo duk turuk ɗinta akan ibn jurayj ne an abin zubair shi kuma abin zubair ya saba wa duk waɗanda suka rawaito hadisin daga abdullahi dan umar ya saba wa arruwat an abdullahi bin umar to yau misali makaranta ce kuke da ita ta malaminku ku malaman ku almajiran malamin nan kusan ku ku hamsin ne ko talatin ko ashirin dukanku sai kuka rawaito cewa a karatun rana litinin malamin nan ya zo ba tabarau sai aka samu wani guda ɗaya wanda ko da in ya zo makarantar yakan yi bacci ko kuma yana da zolaya da wata ko kuma yakan yi fashi shi kuma sai ce a karatun wannan litinin ɗin da tabarau ya zo ruwayewa za a ɗauka komai matsayinsa ko da shi ma a wani wajen malami ne za a ce a ajar ruwayarsa saboda ya saba wa abokanansa da suka yi ruwaya daga malamin to shi ma abu zubair kasancewa yana da wannan taban da aka yi masa na tadilisi mun taɓa tattauna matsalar a batunsa da tsayi sosai tarjama muka yi masa mai faɗi a karatunmu na almuwaɗa domin nakalto maganganu da cewa akwai rikici tsakaninsa da shu'uba wanda ya sa gaba ɗaya goga masa kashin kaji ake ta maganganu a kansa amma dai inda aka je aka dashi abu zubair yana da yana tadilisi su kuma ragowar ruwat an ibnu umar ɗin da baki ɗayansu sun fi shi ƙarfi ta yadda dole ruwaya su za a ɗauka su sun ce an ƙirga ta a saki abu zubar kuma ya ce ba a ƙirga ta a saki ba to wacce za mu ɗauka to yadda ake a hadisi idan aka samu saɓanin irin wannan abin to wacce ka ɗauka ɗin ita ce mahafuza wacce ka ajiye ɗin idan ka ajiye ta ne saboda duk ƙarfinsu ɗaya amma wannan ta ɗan fi kama hankali to sai a ce mata shazza ce ta zama shazza idan kuma dama asali ko ba wannan ba wayannan sun fi wancan ƙarfi sai a ce mata munkara ce idan haka shi sa malamai suka ce wannan riwaya cewa ba a kirga wa Abdullahi dan Umar wannan matsala a matsayin saki ba eh, riwaya ce ne munkara me yasa ta zama munkara saboda madarinta yana kan ibnu jurayj an abi zubayr shi kuma abu zubar ya saba wa waɗanda suka yi ruwayar daga abdullahi dan umar an gano wannan zaurantar na malaman hadisi wannan shi ne abu na farko su ba su kirga ta akan cewa manzo Allah sallama bai kirga masa ita a matsayin saki ba kuma a cikin su akwai nafi'u wanda duk rayuwar ka san nafi'u tare da abdullahi dan umar bayan nan akwai salim wanda abdullahi dan umar duniya duk ta san cewa a ƴaƴansa kakab da ya haifa ba wanda yake so irin sali. har ma sai da wasu suka suka ce ka siya son sali. ta kansa ya lumu ni fi salimin wa alumuhum wa jildatu bainal aini wal anfi salim wai suna zuwa suna cewa na fiye son salim ni ma ina ta ganin dan me za su faɗa ka sun san fa fatar da ke tsakanin ido da hanci ba ta da matsala fa to shi ma fa salim haka yake kuma abdullahi dan umar ya sanya masa sunan salim ne maula abi huzaifa saboda nagartar da ya sani ta salim maula abi huzaifa da kansa ya faɗa yace sammaituhu ala ismi salim maula abi huzaifa saboda mutumin kirki ne kuma ya haddace hadisan babansa to taya abu zubair zai zo dan ya rawaito mana riwaya ta hanyar abdurrahman ibnu ayman kuma ya saba waɗannan manya-manyan malaman ai ba zai yi wa ajiye maganar su ɗauki maganarsa ba to da ma dai a ce ma salim ya saba wa ko nafi'u sai mu ce ta ilga in ya saba wa salim ƙila ya dace da nafi'u ko in ya saba wa nafi'u ƙila ya dace da salim amma ka ɗau ƙa'ida duk ruwayar da aka rawaito daga abdullahi ɗan umar in dai nafi'u da salimu suka haɗu akan lafazi to duk wanda ya saba musu to ba daidai yake ba amma an yi saɓani in aka yi saɓani tsakanin salimu da nafi ta wa za a ƙaddamar wasu ce a ƙaddamar da ta salimu wasu ka ce a ƙaddamar da ta nafi'u amma dai baka cika buƙatar wannan ba ma sai an shiga wani rugun tsini shi kuma yanzu ba a wannan batun muke ba da haka abu dawud allah ya ji kansa da rahama ta kansa yake cewa bayan ya yi wannan ruwayar ce al kullu ha ala khilafi ruwayat abin zubair duk hadisan da suka zo a wannan matsalar sun saba wa abu zubair عبد الله بن al المكي imam shafi'i ma Allah ya kansa da yake cewa nafi'u ya fi tabbas a ruwayarsa daga abdullahi dan umar fiye da abu zubair dan haka abin nan ibn abdulbar Allah ya ji kansa da rahama kamar yadda yake cikin at-tamhir sharhin muwatta yace abu zubair laysa bi hujja abu zubair ai ba hujja bane fi ma hu fihi mislahu amma ba wai koyaushe ba in ya saba wa wani ma kamarsa wanda suke daidai masu karfi ɗaya shi yana maki hamsin shi ma yana maki hamsin to ba za ka aje maganar wancan ka ɗauta abu zubair ba ka da hujja to fa kaifa bi khilafin ma huwa man huwa asbatu to yau shi yana da maki hamsin ya saba wa masu maki ɗari ɗari kun ga dai yanzu kenan za mu fahimci cewa wace ruwaya ce tafi ƙanshin gaskiya ta cewa wannan rikicin an kirga shi a matsayin saki sannan magana ta biyu wannan riwayar ai dai isnadi ɗaya ne ko ana magana isnadin ibn ah, birnin hajjat ibnu muhammad an ibnu ah, jurai an abi zubair an abdurrahman ibnu ayman daga abdullahi dan umar ko to ai wannan isnadin yana cikin sayyid muslim amma imamu musulun bai rawaito wannan ƙarin to kwatin da bai rawaito wannan ƙarin ba tun da imamu musulun bai rawaito wannan ƙarin ba ta hanyar ibn jubai to akwai matsala ma kenan ta hanyar hajjat ibn muhammad da abu asim to wannan ruwayar ta zo ne ta hanyar abdulrazzaq ibn hammam as-sanani a cikin sunan abi dawud da kuma ta hanyar rauf ibn Ubada a cikin musnadul Imami imam Ahmad to wataƙila su ne suka yi kuskuren aka samu suka yi gaban kansu suka ce ba a kirga wannan a matsayin saki ba su a zatansu ba a kirga a matsayin saki ba da saboda haka yanzu dai abinda za mu tabbatar da shi shine a lallai abdullahi Dan umar ya taɓa sakin matarsa yaushe ya sake ta tana cikin yin jini me ya faru bayan ya sake ta babansa ya je ya tambayi manzo Allah ta. me manzo Allah ya ce da baban ga ya masa ya mai da ita in ya so ya sake ta ko ya rike ta amma yaushe zai sake ta sai ta karasa wannan jinin ta yi tsarki ta kara wani jinin ta yi tsarki in ya so ya sake ta in kuma ya so ya ci gaba da rike ta to me ya faru shin wannan sakin da an yi la'akari da shi a matsayin saki an balla igiya ɗaya ko ba a yi ba magana mafi inganci an yi a wajen wa'anda su suka fi sanin abdullahi ɗan umar kuma yanzu ko abin da shafi rayuwa ne yau ka zo da motarka sai wani ya zo same ka shi la'alla rake yake yankawa sai ce maka wannan motar tana buƙatar brain box sai wani kuma bakanike mai gyaran irin wannan mota ya ce wannan mota ba ta bukatar brain box ba za ka karɓi maganarsa mai yanka rake ko kuma mai koma shi kaddara ma mai yanka rake nan a kusa da kanikawa yake kaddara ma shi ma ya taɓa yin kanikanci amma ba irin ta yake gyarawa ba wannan shi ne to za mu shiga yanzu fiƙihun hadisi wannan hadisin ana kafa hujja da shi akan halaccin saki cewa shi saki halal ne in bukata ta kama domin ga shi abdullahi ɗan umar ya saki matarsa manzan Allah sama ba faɗan sakin yi masa ba faɗan me ya masa yadda ya saki kuma sannan daga baya ya bashi go ahead ce masa me idan lokacin sakin ya yi in ya so zai iya saki an fahimta ko wannan ita ce matsala ta farko gashi nan mun fitar sai matsala ta biyu cewa kowane ɗan adam duk girmansa da imaninsa da malintarsa zai iya faɗawa cikin kuskure domin an yi wa abdullahi Ɗan umar shaida akan cewa ba wanda ya kai shi bin sunnar manzo Allah sun a cikin sahabbai kaka amma kun ga kuskure ko da yake waɗansu sun ce a'a a ciki akwai ƙanshin magana cewa a lokacin hannun bai zo ba sai akan wannan istar hannun ne. to wannan kuma gaskiya ya fi kama da haka tunda ko da ya zanto hannun ya zo amma shi abu dan umar ɗin bai sani ba don haka za ka iya ganin mutum babban malami ga wata matsala a kusa-kusa sai izo ifatawa ko yi aiki da abin da ya saba wa matsalar amma wallahi shi bai sani ba ne ko ya manta ne sai an ci gyaranta. wannan shi ya nuna maka magana cin gyara asalinta ba haramun ba ne inda ake da matsala wa lokacin hanyar cin gyara ko wanda bai isa ya ci gyaran ka ba to in har zai ci gyaran ka sai yayi taka tsantsan yayi amfani da hikima shi amma kaga manzon Allah ne ya ci gyaran sa dan haka shi yasa ba wata matsala ya karba to amma duk da haka wanda yake na kasa da kai ma zai iya ganowa shi Allah ya sa a daidai wajen ya fahimci matsalar kai kuma baka fahimce ta ba saboda aka ce wasu malamai suke cewa a zahiri kamar Abdullahi dan Umar Allah ya kara yadda a gare shi bai fahimci cewa ba a sakin mace tana jini ba wasu kuma suka ce a'a watakila ko da an faɗa ɗin da ubangiji ya ce ya ayyuhan nabi'u wiza tsallaktumun nisa'a fatalliquhunna li'iddatihinna ya kai wannan annabi in kun tashi sakin mata ku sake su li'iddatihinna da lissafinsu to shi sai al'amarin ya rudar da shi sai yake tunanin to ai za ta iya lissafi daga lokacin da ya sake ta kuma la'alla ai ba a haka nan zikaude bai cika faruwa mutum ana wata da dariya ya sake shi? yawanci ka tambayi duk wanda ya taba saki wani ma a fusace yake yanzu wani ma in ba a yi wasa ba in bai mallaki zuciyarsa sai ya hada da zagi wani ma hadda duka wani sai an hada da cin mutunci to la'alla dai abin ya kai abin da ya kai gaba zai iya jira ba kawai sai ya fahimci kamar da iddatihin nan da aka ce kawai zai yi to daga cikin abin da za mu fahimta a wannan hadisi wanda wannan shine baitul qasid shine hadisin dalili ne karar akan haramcin a saki mace tana jini don haka wanda duk ya saki mace tana jini to ya aikata haramu kamar wanda ya je ya ci naman alade ne ko ya je ya shagiya ko ya je ya zina wannan aji haramun ne ko ba ka rarraka wanda ya saki mace tana jini to ya aikata haramu don haka ya zama wajibi ga duk wanda zai yi saki ya tabbatar da matar tana jini ko ba ta jini ya tabbatar da cewa tana yin jini ko ba ta jini kuma in yaka ya saba wa Allah dole ya tuba daga cikin ruwaya tunda na ce muku akwai wanda suka rawaito ruwayar da tsayi ya zo a ruwayar salim ibn abdullahi ibn umar Allah ya ƙara yadda a gare shi a cikin ruwayar Bukhari da Muslim shi a ruwayar Salim yake cewa To tughizu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zaka fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi kuma za su ba a fusatar da shi sai an aikata haramu ba a fusatar da manzon Allah dan an aikata halal to wannan sakin irin sa haramun ne biyu kuma kaga manzon Allah ya ce a gaya masa lallai lallai wato ya rike ta ya dawo da ita sannan ya rike ta har sai ta ƙara yin tsarki kamar an masa uba akan dai in ma wani abin ne ya sa ya fusata ya rabu da ita to dole ya sake da da ita su gaba da rike ta ɗin to batun haramcin saki akan haila ya tabbata a sunna ga dalili kuma ibnul munzir Allah ya kansa da rama a cikin al'ijima ya naƙalto ijma'in malamai akan haramcin sakin mace akan haila ko tana cikin yin haila wanda yin haka yin haka saɓan Allah ne to amma shin kowace mace ce haramun ne a sake ta tana haila ko kuma akwai matan da shari'a ta ce za ka iya cikin su tana haila amta shi ne akwai matan da ba matsala a sake su ko suna haila kamar wa kamar matar da ka aure ta baka tare da ita ba tunda damar hikimar da ta sa aka ce ka sake ta kar ya zanto akwai wani abu naka a tare da ita ko kuma ya zanto la'alla wani abu ta yi maka saboda damuwar jinin sanayanci mata in suna jini suna shiga wani irin yanayi wasu daga cikin matan to la'alla in ka yi ƙoƙari ka mallaki kanka idan Allah ya sa ta gama jinin ta yi komai la'alla sai ta dawo kuma ɗabi'arta ta asali to sai malamai suka ce ai a wacce ba ta taɓa wacce mutum bai tare da ita ba to ya halatta ya sake ta a kowane irin lokaci saboda ita ai Allah ta yi idza tallaqtumun nisaa sai sa alif dan ka gane akwai matan da ake nufi fatalliquhunna li'iddatihinna to ita wacce baka tare da ita ba tana da idda ne mutum ne ya auri mace kafin su tare sai ya sake ta za ta yi idda ko ba za ta idda ba ba za ta idda ba idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wacce duk kuka aure ta mumina sannan kuka sake ta kafin ku kusance ta to ai ba wata idda da za ta yi maka to kaga ita siyani daidai ne ka sake ta ko tana al'ada ko ba ta yin al'ada wannan ita ce maganar jumhur na malamai wanda a ciki akwai abu hanifa da malik da shafi'i da Imam ahmad ibn hanbal amma an rawaito a wata ruwayar a mazhaban mu ta malikiya a kan cewa bai dace ba cewa a'a ko da baka kusance ta ba ka mutunta waccan dokar ka bari sai ta gama al'ada amma ruwayar halaccin ita tafi ƙarfi sai dai da za ka mutunta waccan dokar da ya fi sai zanto ka girmama ubangiji su wata alaƙi ke fa tsalliquhunna li'iddatihinna a Ku kusace su lokacin da za su iya lissafin hailarsu ko kuma lissafin iddarsu to macen da take da ciki fa tambaya anan shin macen da take da ciki tana yin al'ada ko ba ta yi wannan shi ma saɓani ne tsakanin malamai jumhur na malamai wanda a ciki akwai hanafiya da shafi'iya da hanabila sun tafi akan cewa ai ita al'ada da mace take yi alama ce ta cewa ƙwan ya fashe saboda babu ɗa a cikin mahaifa don haka jinin da yake fitowa mace in tana da ciki jini ne na cuta ba jini ne na al'ada ba damu fasad ne walaisa damu haibin don haka idan ma za ta iya azumi da ramadan don wannan jinin yana zuwa kawai za ta yi sallar ya ta yi azumi ta cigaba da sallata amma malikiya su kuma sun tafi akan cewa a jini ne na al'ada kuma in ka in dai kana mu'amala da katawoyi to watakila an taɓa kawo maka wata matsala irin wannan cewa za ka ga lokacin masu tana da ciki kuma tana ganin jini kuma akwai maganganu na likitoci a kai wanda wannan ba shi ne mahallin tattaunawanmu ba to a sai malamai suka ce to yanzu idan mace tana da ciki kuma sai take ganin jini to sai kuma saki ya kama a iya sakinta a daidai lokacin da wannan jinin ike zuwa ita ma haila ce ko kuma za a daga ka na san za ku fahimci matsala a wajen jimhur tunda ba su ɗauke shi a matsayin haila ba za a iya sakinta amma a wajen waɗanda suke ganin cewa jinin da yake zuwa ba jinin cuta ba ne jinin haila ne ba za a iya sakinta ba kai tsaye kenan to saboda haka kuma abin da ya fi mummurin jayar a nan a kullum na karkata zuwa ga fatawar da ake yi a kotu dalili shi ne don haɗa mutane akan matsalolin mu'amala a kan ra'ayi ɗaya saboda kada san rai ya shiga ciki wani sai iya saba wa doka sai ce maka ai ya fita daga mazhaba ne ya tafi ya je ya aro wata kuma a bisa son ransa ke shi yasa ni yanzu aka zo min da wannan fatawar zan ce a'a kakka take ta tunda tana da ciki tsahirta kada tunda tana al'ada tsahirta tukuna zuwa tunda jini yana zuwa kaga tunda mu a mazhab zuwan jinin damu haidin ne walaysa dama fasadi to malamai suka ce kuma anan za mu fahimci rahamar addinin musulunci rahamar ubangiji akan mata domin idan aka take ta tana al'ada to Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to quru din nan fa kaga ba za a kirga da wannan ba kaga sai iddar tai tsayi akwai matar da sai bayan wata biyu take yin jini akwai wata sai bayan wata hudu take yi akwai wata sai ba bayan wata shida take yi akwai wata sai bayan shekara take yi to in dai jini yana zuwan mata to ta shine sai ta yi jini uku ko shekara shekara take ko to ɗaya take a shekara in dai ba ba ta yi ba kwata-kwata saboda ta aka ce wallahi lam hidna? ko wa'anda ba ta yi فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يهد واللائي يئسن من المعيد fa'idatu نسائكم salasatu ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر hidna? Da wacce ta تدينا saboda tsufa ko saboda rashin lafiya ko yanayin halitta da wacce ma bata fara ba saboda yarinya ce ko saboda al'ada a yanayin ta ba ta yi su wata uku za su yi to kaga abba in dai tana yin al'ada ko bayan shekara ɗaya take sai ta jira ta yi to yanzu dan Allah ya ilahi idan aka take ta yanzu da wannan jinin in ta gama fa sai an jira shekara ɗaya ta yi wani jinin shine jini ɗaya sai an jira wata shekara ta tsara yi shekara uku tana zaune kaga zai zama akwai cutarwa gare ta to addinin musulunci sai tausaya wa mata ya ce to ga yadda za a sake su me hukuncin yin saki a saki mata tana haila wannan saki ne na bid'a da ya saba wa tafarkin koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan shi ba matsalar akwai saki na sunna akwai kuma saki na bid'a abinda ake nufi da na sunna a yaren malaman fiqh shine sakin da yake akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sakin bid'a kuma shine sakin da yake akan sabanin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana nuna min lokaci yayi kuma ita wannan matsala tana ɗaya cikin matsalolin da ya kamata a fahimce su sosai domin sakin bid'a kala kala ne a ciki akwai mutum ya saki matarsa tana jini ko ya saki matarsa bayan ba ta jinin amma ya yi mu'amala aure da ita dole in mutum zai saki matarsa sai ba ta jini sai kuma rabansa da ita tun kafin ta yi jini amma muddin ta yi jini kuma ya kusance ta to ya ja wa kansa sai ya jira ta ta yi jini in ta yi jini ta yi tsarki to sannan in yana so ya sake ta in kuma yana so ya ci gaba da riƙe sannan ita kuma niyyarsa ta sakin ba za ta yi masa tasiri ba misali ransa a fusace ya taho gida kawai ya zo ne da ya sake ta ya ma gama shirya kalmar da zai gaya mata a zuciyarsa yana zuwa sai ya ganta da pad a hannunta sai ce lafiya ta ce jini nake sai bata rai kawai shi kenan shi kenan sai ya barta ta gama da ta gama wannan niyyar da ya tabar in ya zo ya sake ta so shi kenan shi saki wannan niyyar ba ta da tasiri a saki to kuma sai ya manta ya ce zai sake ta to kuma tana yin tsarki sai ya zo kuma ya buƙace ta sai wani abu ya shiga tsakaninsu ranar ya fita sai ya tuna sai ya sake dawowa gidan nan yana dawowa sai ya tuna kuma wani abu ya shiga tsakaninsu sai to dole ya jira har sai ta yi al'ada ta yi tsarki to a nan ne in yana so sai ya tuna ya sake ta in kuma bai sake tunawa ba to kuma dai daga ƙarshe ma in sakin ya shiriri ce dama haka ake su to sana bayan akwai mutum ya saki matarsa sama da saki ɗaya a lokaci ɗaya ya mata saki biyu ko ya mata saki uku a lokaci ɗaya ko rai ya ɓaci ma ya ce ya sake ta adadin nujumin sama Allah ji kammalan Jafar da rahama yake cewa mutum zai zo ce na sake ki saki goma ki ɗauki uku bakon ki tafi da su gida wata rana yana fassara suratul bala to kun ga wannan matsala ce da take buƙatar a tattauna ta a natse la'alla insha Allah sai ta zama ita ce cikon matsalar mu za mu tattauna a karatunmu na sati mai zuwa sai kuma mu ƙara mu ci gaba abin da muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آه منا أمفاني دورنا داما وجن ta yin addu'a ga ɗaya daga cikin iyayenmu mahaifin Dr. Muslim Ibrahim tsohon mataimakin shugaban jami'ar alƙalam ta katsina kuma mahaifin Malam Buhari Ibrahim da Malam Mubarak Ibrahim da Malam Muhsin Dr. Muhsin Ibrahim wanda yake Jamani, a nan lokon makera a gwale Alhaji Ibrahim Lawan Matazu tsohon akawunta ne a jami'ar bayero kafin ya ritaya shekarun baya to shine ya rasu a shekaran jiya da daddare juma'a ya yi kyakkyawar cikawa ya daɗe ba shi da lafiya juma'a uku aka ce bai samu ya iya zuwa masallacin juma'a amma wannan juma'ar sai ya samu ya je kuma da ya ɗan rankwafa saboda ciwon baya amma ranar ya miƙe ya je masallacin biyu ce ya yi sallah ya gaggaisa da mutane da yawa sannan ya dawo gida la'asar sai ya fito ya sallar la'asar shi ma ya tsaya ya gaggaisa da mutane sai kuma sannan ya koma gida to zaman da ya akan kujera a cikin gidansa magariba aka gari ya fito ba a lokacin ya cika aka tabbatar da yaro to jiya aka yi masa janaza aka binne shi mana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ya tabbatar da harshensa lokacin tambaya Allah ya gafarta masa ya sa shi aljanna mu na wannan unguwa balda na wannan gari da 'yan uwanmu da diskar gamu gidan gaskiya da malaman mu ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ya haskaka su Allah ya ƙara ɗaukaka su a wurinsa mu kuma in ta ta zo Allah ya sa mu cika da imani marasa lafiya namu na musulmai ubangiji Allah ya tashi kafaɗinsu Allah muna roƙonka muna tawassuli da kyawawan sunayenka akan Allah ka tausaya mana halin da kasar mu take ciki na rashin tsaro Allah ubangiji ya maganta mana Allah muna roƙonka muna tausi da kyawun sunayenka da sifofinka mu bayinka ne masu rauni Allah ka karfafe mu Allah muna roƙonka akwai bayinka da bashi ye musu yawa Allah ka biya musu Allah muna roƙonka akwai bayinka da haya ta addabe su Allah ka shiga cikin al'amuransu Allah ka zama gatansu Allah muna roƙonka akwai bayanka da suke fama da rashin jari ko kuma taɓarɓarewar al'amuran kasuwanci ko rashin aikin yi ko kuma samun matsala a wurin aikin yi ubangiji allah muna roƙonka kowa ka biya masa buƙatunsa kowa ka biya masa bukatunsa wanda suka asusa wannan masallaci tun daga farkonsa har zuwa yanzu da wanda suka tsaya tsayin daka tun tuntuni wajen ganin an raya irin wa'annan masallatai da karatuttuka na addini da al'amura na alkhairi Allah muna roƙonka ka sa aljanna ita ce sakamakonsu Allah ka sa aljanna ita ce sakamakonsu Allah ka sa aljanna ita ce sakamakonsu dattawanmu Allah ya sa su cika da imani da su baki ɗaya yaranmu mata Allah ubangiji ka ba su mazaje na gari zawarawa su ma Allah ka ba su mazaje na gari samarunmu Allah ubangiji ka ba su sana'a da aikin yi ka sanya albarka a cikin ayyukansu ayyuka na ƙanna mana roƙon Allah ka nisanta mana su daga unguwanninmu abubuwa da ake na taɓarɓarewa da shan ƙwaya da daba ubangiji muna roƙonka ka maganta mana wanda yake da ɗamar tarbiyya Allah ka shirya mata shi Allah ka shirye iyalanmu baki ɗaya kuma Allah ka shirye mu Allah ka suturta zunubanmu Allah ka sitirta aibinmu Allah ka gafarta mana kusakuranmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwaji wa zurriyati kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa zurriyati kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk سبحان ربك رب العزة أما يصفون wa على ala الحمد لله رب العالمين